Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum bar kamu da asubahin ranar Talata 12 ga watan Satumba. Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke tuskar mu ga kanin labaran. Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunan illa yanzu haka ba za su iya komawa gidajensu ba har na tsawon makonni. akalla mutane goma sha shida ne aka kashe waɗanda yawancin sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan al-shabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna belar hau da ke cikin ƙasar somaliya shugaban addinin buddha na tibet dalai lama ya yi kira ga shugaban fafutukar kare 'yancin mutanen ƙasar miyama da ta ƙoƙarta ta ga an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban 'yan jinsin rohingya to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar kwastam ta najeriya ta kama bindigogi wajen dubu ɗaya da ɗari ɗaya an zo da su dai don a cuci ƙasa kuma allah ya taimaka muka kama za a ji cewa kwamitin shugaban najeriya kan zargin da ake ma sojoji na cin zarafi ya fara aiki amma 'yan raji na cewa ta kai ma a yanzu a najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari kuma da yake a nan amurka har yanzu ana batun nan na harin ta'addancin a ranar 11 ga watan satumba na shekara ta 2001 za mu ji ta bakin wani ganau ɗan najeriya kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakwato na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya inda a yau sawun giwa ya taka na rakumi saboda haka za a ji kurar da ke tashi bayan kalaman da atiku da ministan mata suka yi na baya-bayan nan amma fa duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya masu sare assalamu alaikum mazauna tsibirin da ke kudancin florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta irma ta yi wa mummunar illa yanzu haka ba za su iya dawowa gidajensu ba har na tsawon makonni kamar yadda fadan white eh, kamar yadda fadan shugaban amurka na white house ta faɗa jiya litinin mai bawa shugaban kasa shawara a harkokin tsaron cikin gida tom bosset ya ce domin kafin abubuwa su farfaɗo su koma yadda suke zai ɗauki lokaci domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka haɗa cikin birni da sauran bangaren birnin bosset dai yana magana ne bayan da jami'ai na a florida suka kammala dukkan bincikensu tare da auna irin illan da guguwar ta irma ta yi wannan guguwan dai bayan ta kassara arewacin florida yanzu ta dangana zuwa jihar georgia tare da haifar da ambaliya a yankin wannan ne ya sa da yawan gidajen jama'a da abin ya shafa gidajen suka kasance cikin wannan mawuyacin hali musamman daga yammacin florida ta gaban kogin mexico har ya kai zuwa babban birni mafi girma a jihar sai kuma jacksonville ta gabar tekun atlantika jihar florida ita ce jiha ta uku mafi yawan jama'a amurka wadda take da kamar mutane miliyan ashirin kuma mutane miliyan shida daga cikin mutanen ba sa da wutar lantarki a sanadiyar wannan guguwa ta irma akalla mutane sha shida aka kashe waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne biyu bayan harin da 'yan ta'addan alshabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna balad hawo wanda ke cikin ƙasar somaliya a jiya litini kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suke cewa Mujiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a wurare uku a cikin wannan gari wanda yake kan iyakar ƙasar Kenya da Somaliyar. Harin na farko an auna shi ne kan barikin sojoji waɗanda yake wato wanda yake da tazarar kilomita shida daga wajen garin na Balad Hawa. Magajin garin Muhammad Haid ya shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sai da 'yan ta'addan suka tada bom da ke cikin wata mota kafin suka dimfari sansanin sojojin har ila yau dai wata majiya mai zaman kanta ta shaida muryar amurka cewa sojojin gwamnati sha hudu ne suka mutu sakamakon wannan harin kana wasu takwa kuma suka samu raunuka haka kuma ko baya ga aikata wannan ta'asar a sansanin sojoji sai da kuma suka shiga gari suka kaiwa babban caji ofis ɗin 'yan sanda da ke cikin garin hari kamar yadda wasu mazauna garin suka bayyana a muryar amurka a hari na uku kuwa maharan sun auna babban hedkwatar gundumar garin ce sai dai yayin da mayakan na alshabab da sojojin somaliya suke gama su kuma sojojin kasar kenya sun kaddamar da harin daƙilewa 'yan alshabab ɗin hanyoyin shiga ƙasar ta kenya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban mabiya addinin Buddha na Tibet, Dalai Lama, ya yi kira ga shugaban fafutukan kare 'yancin mutane ta ƙasar Myanmar, an sun ci da ta kokarta ta ga cewa an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban 'yan jinsin Rohingya na ƙasarta a cikin wasikar da ya rubuta mata shugaban addinin na tibet ya ce yana mamakin yadda lamarin ke ƙara kurkucewa kusan ko da yaushe sashen harshen tibet na wannan gidan rediyon ya samu wannan wasikar wanda har a ciki yake sake taro mata wata tattaunawar da suka yi a shekaran baya salin da yake bukatar ta da ta yi amfani da irin tasirin take da shi domin kawo ƙarshen matsalar da musulmai ke fuskanta a ƙasar. haka kuma dalai lama ya gargaɗi shugabar ta miyama da sauran shugabannin ƙasar cewa muddin ba su shawo kan wannan matsalar ba to ba shakka hakan zai iya janyo karuwan tashin hankali da nakasan kaddarorin jama'a a cikin kasar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba tare da wata adawa daga wata ƙasa ba ya amince da ɗaukan wasu sabbin matakan karya tattalin arzikin ƙasar koriya ta arewa saboda gwaji na uku da ta yi na makamanta na nukiliya da ake kyautata zaton sun hada da gagarumin bom din na hydrogen jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta ce an ɗauki wannan matakin ne don a tabbatar wa koriya ta arewar cewa duniya fa ba za ta barin barinta ta kai ga mallakar makamin nukiliya ba hali ta ce waɗannan matakan na baya-bayan nan za su takura koriya ta arewa ta hanyoyi da dama da suka hada da hana ta samun isassun kudaden da za ta gudanar da ayyukanta na kere-keren makaman nukiliya da masu linzami haka kuma waɗannan matakan muddin aka aiwatar da su za su rage sulisi ɗaya na yawan man da za ta iya shigowa da su daga ƙasashen waje wanda hali ta ce koriya ta arewar na bukata don gudanar da masana'antunta na kera makamai sai dai kasar china na jan kafa wajen ganin an ɗauki wani mataki mai gauni da zai iya durkusar da tattalin arzikin kasar ta koriya ta arewa a martanin da ta maida kasar ta koriya ta arewa ta ce amurka za ta ɗaɗɗana kutarta muddin dai majalisar ɗinkin duniya ta sake amince wato ta suke amince da wannan matakin labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya inda hukumar kwastan ta kasar ta bankaɗo makamai wajen dubu daya da ɗari ɗaya baban gidan jibirin gare ka. babban controller general na hukumar kwastan kanar hamid ali murabus shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu a birnin lagos ya ce kamar da kuka sani a can baya mun kama wasu bindigogi manya 661 da kuma 440 kuma wannan kwantena mai tsawon kafa 20 mun kama shi ne a ranar bakwai ga watan satumba inda aka nuna cewa kayayyaki ne da ke da nasaba da ababen wanke hannu na ban ɗaki da su sauran kayayyakin famfo yanzu kama dai wani jami'i da ya taimaka wajen fitar da kayan yana hannu kanan hamid ali murabus ya yi bayanin cewa a sa hukumar kwastan, za ta yi iya iyawanta wajen gano masu ruwa da tsaki wajen shigo da makamai cikin najeriya to koya masana harkokin tsaro ke ganin wannan kamu na makamai da hukumar ta kwastam ɗin take yi tambayar kenan da nawa kanan aminu isa kwantagora murabus abin da ya nuna cewa wannan sana'a ta da daɗe ana yi yanzu gane dai da aka sa ido ake kama wayanda ke shigo da su muna dai fatan mutanen kwastam za su iya bayyana mana wayanda ke yin wannan mummunan sana'a da mutane su farga su ma dai yan najeriya ba a basu baya ba wajen yabawa da matakan da hukumar ta kwastam din ke ɗauka. a gaskiya mun ji daɗi kuma muna farin ciki da allah ya sa hukumar kwastan ta kokari ta samu damar kama wa'annan makamai saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba musu akan wa'annan bincike da suke yi na kwakwaf hukumar ta kwastan ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin wa'anda suka shigo da wayannan makamai hairar da na yi da shi a controller mai kula da tashar ruwan tinka alhaji bashir yusuf ya bayyana kokarin da hukumar take yi ta tashar jiragen ruwan na tinka kowa ya san yadda harkan tsaro take a kasar nan an zo da su dai don a cuci kasa kuma allah ya taimaka muka kama mu kwastom muka kama ba wani ya kama ya kawo mana babin ya ci amurka daga lagos Alaikan kuma a gaida baban gida daga Lagos kuma bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa don binciken zargin da ake masu sojoji na cin zarafin bil'adama ya fara aiki. Sale Shehu Ashaka gari ka. Bayan kammala aikin kwamitin zai miƙa rahoton ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don ɗaukar matakin da ya dace bisa waɗannan zarge-zarge na wuce gona da iri da sojojin ke yi. Farfesa Jibo Ibrahim na kan gaba a kwamitin da nuna ƙwarin gwiwar aikinsu zai yi tasiri. Mu za mu yi aikin da aka ce mu yi shi shugaban ƙasa lokacin da ya kafa mu abin da ya ce in dai muka yi aikin nan inda ya kamata to abubuwan da muka ce gwamnati su aiwatar za su yi sojoji suna wurare daban-daban akwai abubuwa da suka faru kuma sun fara gaya mana yau amma za mu ci gaba mu saurare su mu tambaye su abubuwan da ba mu gane ba sannan daga ƙarshe mu ce ga fahimtar mu na gaskiyan abin da ya faru. Ita ma 'yar kwamitin Hauwa Ibrahim ta ce in an yada aikin kwamitin mutane za su fito su ba da bahasi da zai taimaka a samu adalci. So ya kamata masu watsa labarai da sun samu mu duba suwaye da suwaye mai suke ji rediyon ƙasar su ƙauyen su suke ji a wani inda za su samu labaran da za mu iya kai musu labaran. bana fito gombe jiya. na kuma tafi maiduguri ba su samu labari ba so ina jin akwai ɗan aikin da za mu yi don yayata labari na ɗaya kenan na biyu mutane suka tsaya sai wajen ƙarshen abu sai su taso su mata zugumi su fada kai to muna ga akwai alama kamar daga yobe sun tattaro abubuwan da su tattaro sun kawo ko shi akwai ɗan gyara da ake a kai so akwai wasu memo da har yanzu muke tsimaya muna kuma fatan za su iso kwanan nan A nasa ɓangaren Isa Sunusi na hukumar kare haƙƙin ɗan Adam wato Amnesty International ya yi fatar aikin kwamitin ba zai zama na je kana yi ka ba. Kai ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari ba wai a duba a yi gaskiya ba. Mu dai muna ba su abin da muke kyakkyawan fata kuma mun fitar da sanarwa a yau inda muka nuna cewa gafa abin da ake bukata a tabbatar da cewa wannan kwamiti ya yi aikinsa tabbatar da cewa an yi komai an tsaki tsage shi sannan waɗanda wannan kwamiti ya same su da laifi to a hukunta su. Zuwa fara aikin kwamitin 'yan ƙungiyar shi a mabiya Ibrahim Alzazzaki ba su halarci zaman ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaida Sale. To bari mu dawo nan Amurka inda jama'a ke ci gaba da tunawa da harin ta'addancin nan da aka kai ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan dubu uku wani ɗan najeriya mai suna garba suleiman krako mazaunin birnin boston ga nauni kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka auna arziki don haka na tuntuɓe shi don yi mana bayanin al'amarin sai ya ce to assalamu alaikum masu sauraronmu wato abin da ya faru shekaru goma sha shida da suka wuce wato ran goma sha ɗaya ga watan Satumba wato jirage na suka tashi daga nan garin namu daga boston jirage wajen guda hudu duk larabawa ne a cikin wannan jirage su dama su ruguje gidaje da inda bayanan jama'a suke abin da suka niyya kenan domin su halaka amurkawa to inda suka kai niyyan hari daman wani gini ne wanda ake ce mai world trade center a wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske wanda ke ɗaya daga cikinsu yana cikin marriott hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron ma wannan guri to a goma ga wata michael jackson da shi da 'yan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da wake-wake wato malone randi da germain za su yi wasa to ni abin da kai ni new york kenan wato allah da ikonsa an ce zakaran da allah ya nufin ya cara ko ana ruwa muzuru ana shahu sai ya yi ya mm. ganin baɗi kuma allah zai nuna mishi to ni kam da yanzu na zama tarihi mm. domin abin da na gani a ranar nan mun je kallon wannan wasa da michael jackson zai yi a new york to saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na ƙasar nan aka bani wato irin rahusa rangwame ake cewa oh. abin da ake caji a ɗaki ɗaya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan twin tower ɗin wato tagwayen gini dala ɗari biyar da hamsin oh. ake biya kwana ɗaya to ni an bani akan dala arba'in da biyar staff associate discount ake cewa wato ma'aikaci ne babba ne a wurin oh. to sai ya kasance da na je saboda kawai sun gani baki a gurin sai suka mun launin bambancin fata suka ce ai babu ɗaki oh. ashe Allah dai ya kwace ni ne oh. kuma Allah ya sani ban ji daɗi ba na fusata har na yi maganin cewa to wannan ne kumin bambanci kumin wato abu da ake cewa da turanci racism. Oh. Ya za a yi ga takardun bukin ina reservation ina da komai da komai ku ce ba ɗaki. Suka ce in yi hakuri sai dai a kai na annex. To a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa sai na ce to su kai na annex. Allah da ikon su shi muka je aka kai ni wannan guri annex din kuma bayi da nisa da wannan gine-gine. Da safe kamar karfe tara mun waye gari kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston. Oh. Su wa'annan da daman su a makarantar da suka koya a nan Boston koya da za su tashi na kawai su tare kudi a sama. Amma ba su damu da yadda za su sauka ba. Su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama. Oh. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko shi alfayar kenan. To, masu saurare sai a biyo mu a shirin hantsi don jin ci gaba da kuma ƙarshen wannan hirar. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Ita Jummai Alhazar, Mama Taraba, minista ce a ƙarƙashin gwamnatin ba shugaba Buhari. Abin da ya dace shi shine, lokacin da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban lokacin cikinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki daban. ta hajiya fa ta sani daga PDP da shigo APC kuma tare a cikin suka shigo APC kuma tun tana PDP ba suke tare a cikin. A cikin ban gidanta ne. Na fahimci cewa abu biyu ya faru. Na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kula. Na biyu sako ne na gidan cikin Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya. Fatis nan akwai shugabanni akwai bola tinubu da kan ɗinsa akwai ashiko da kan ɗinsa akwai shi baba buhari da jama'ansa. jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc barkan ku da zuwa ga shirin na tsaka mai wuya kamata ya a ce yau mun zo mun ci gaba da sauraron muhawarar da muke yi akan rikicin jam'iyyar apc ta jihar kaduna to amma kuma magana da ministar matan najeriya hajiya aisha jumai alhassan da ake wa lakabin mamata raba ta yi wanda kuma aka warwatsa ko ina a duniya na cewa ita mai gidan gidanta Atiku Abubakar za ta goya baya in Allah ya kai mu zaben 2019 ba Buhari ba ya sa dole mu canja alƙibla mu auka cikin wannan zancen da ya ɗauki hankalin mutane kuma ya kawo musu rabuwar kawuna. sunana al'asan sha'ibu wanda aka fi sani na da minista magana da aisha ta yi eh, minista ta muhammadu buhari ba karamin kuskure ce saboda ita siyasa da kake gani an ce siyasa ra'ayi ce kwarai kuwa amma tun siyasa ra'ayi ce amma kuma ai ba ce siyasa hoka ba ce ko duk lokacin da aka ce mutum mai mutunci ne mai daraja mutane suna bayi mutunci da daraja to kai ma kamata a ce ka bayi mutunci da darajar shi tunda shi dai tsohon nan siyasan nan da kake gani yana yi shi wai yana yi ne dan kasar ba kuma dan jama'ar kasa sai zaka tunanin da ita Aisha take yi take cewa koda da za ta je ta faɗa a gaban buhari da ce ita kaza da kaza me da me me da me ta gode ta yi menene to ni ina ganin kawai ba maki lokacin siyasar ta ne Allah ya kawo shi karshen siyasar ta ne Allah ya kawo shi sunana Muhammad Jini Ibrahim mai sharhin al'amuran siyasar Najeriya na da wannan abin da ya faru tsakanin Mama Taraba ma'ana inda ta faɗi ra'ayinta kan cewa ita tana tare da mai gidanta wannan duk da cewa su yan buhariya abin bai masu daɗi ba to amma dai wannan idan har an kallo an nazarce shi a hankalce za a iya ganin cewa ita ta faɗi ra'ayinta ne kuma babu illa akan mutum ya faɗi ra'ayinsa karewa ma APC nan fa amalgamation ne ba wajen iya ce da tuntuni ta aka fara da ba iya ce wanda wasu fito daga EPDP wasu fito daga EAC wasu fito daga wani ne fati duk daban-daban ne kuma ba a tsammanin inda an zo an hada an kafa wannan abun a ce kuma mutum da zai tuna baya ba ta haka ne abin da mamata raba ta yi na tuna cewa da tushen ta. Abin wanda yake ya dace. haka ne daga lokacin da maman taraba ta yi wannan kalamin kalamin nata ya raba kawunan mutane manyan su da kanana tuma ba kusoshin gwamnati da na jam'iyyar apc mai mulki a nigeria ba zuwa yanzu akalla minista ɗaya na wasanni solomon dalon da gononi akalla guda biyu da suka hada da nasiru el rufai na kaduna da ibi kulle a moshin na jihar ogun sun fito sun cece ita ministar sosai suna kira a kanta da cewa lallai sai ta sauka daga mukamin nata to amma kuma kamar yadda aka ji tana da muguwa baya da ke ganin faɗan ra'ayinta ai ba laifi ba ne tun da dai kundin tsarin mulkin najeriya ya iya bayo 'yan najeriya din damar kowa ya samu wannan yanci na faɗa albarkacin baki to akan haka ne wakilinmu na abuja hassan maina kaina ya gayyato mutane biyu masu suna iri ɗaya dukansu abdullahi ne amma kuma masu bambancin ra'ayi akan wannan lamari wato abdullahi alabura mai kare maman taraba ɗin da kuma abdullahi aliyu katsina na kungiyar magoya bayan buhari ta bso wanda da shi ne hassan zai fara mana abdullahi aliyu katsina menene da ke cikin wannan maganar na mabantara ba to a billahi shekaru shaitan rajim shi rahmanir na da farko dai ita mamantara ba a nawa fahimtar na fahimci cewa abu biyu ya faru na farko ta san cewa wannan kalamin da sai zai biyo baya da kura na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya cewa Turacin Adamawa ya shirya tsaf wajen sake takara a zaɓe mai zuwa na shekara ta dubu biyu da goma sha saboda haka wannan abubuwan bai wuce wannan ba ta nuna tana tare da shi kuma ta ɗauko saƙon gidan shi da isar duniya gaba ɗaya cewa wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa na ɗan takararmu wanda muke mara ma baya kuma wanda muke so ya zama shugaban ƙasa zaɓe mai zuwa a ga halin da gidan yake ciki. To amma Abdullahi Katsina daga ɓangaren ku kun tada kura sosai inda har ma ministan matasa da wasanni da Solomon Dalon ya nuna bacin ransa kwarai da gaske inda har ma ya kira ga da gaggauta sauƙa daga kan mukaminta ko kuma shi shugaban ƙasa ya sauke ta. kuna ganin ba su da yancin faɗin albarkacin bakinta don ta yi wannan mangarun a siyasance? Ai tana da shi shi sun ya mata faɗa haka inda ta san ba da shi da ba za ta faɗa ba amma illar da yake tattare da wannan kalamin nata bai wuce yanzu yanayi ne ake na za a fito Najeriya daga halin da ciki yanayi ne na shugaban ƙasa ya dawo daga jinyar shi lafiya ana kokari a ga cewa an mara ne baya na ganin cewa ya sauke nauyin alƙawura da aka mai Najeriya na lokacin da ake yin Ba a yanzu sai irin wannan magana ba gandar siyasa aka buga ba na farko. Na biyu lokuta akwai 'yan takara da yawa wanda suke da ambition na yin takara. wanda kuma mutane magoya bayan suna fitowa su ba su yi magana ba amma magoya bayan su ma ba su yi magana irin wannan ba sun yi shiru amma suna aiki da kashe kasa saboda ni ina ganin cewa babban kuskure ne mutumin da yake karkashin shugaban kasa a matsayin shi na babban minista kuma yana cikin wanda ya rantsuwa cewa zai mara baya ma shugaban kasa wajen sauke nauyin alkawarin da ya dauka a lokacin kamfen ya ce kuma yau an waye gari maimakon a yi aiki da mutane za su gani su yaba sai kuma a zo a karkatar da tunanin mutane zuwa yin takara na shekara ta biyu da goma sha tara wanda lokaci bai yi ba yau da ba minista ba ke ba wannan maganan ana iya ganin shi a matsayin wani wanda yake neman shiga a wajen Atiku Abubakar amma yau minista duk wani minista da yake a ƙarƙashin gwamnatin nan ya kamata ya kasance yana da 100% loyalty da shugaban kasa na'am um, Alhaji Abdullahi Alabura ka ka ji abin da shi Abdullahi Aliyu ya faɗa ko Eh kwarai da gaske na ji wallahi. Da farko a bangaren ku na maman Taraba yanzu kun amince cewar ita sunanta Aisha Juma'a Alhassan ta kuskure? Eh to kasan eh, Hassan wato magana yadda ka fahimci magana ba dole bane ban fahimci magana a kamar yadda ni zan fahimta. Fati ɗin nan akwai shugabanni akwai manya-manya a cikin wannan wurin. Akwai Bola Tinubu da kamfiyarsa akwai Atiku da kamfiyarsa akwai shi baba Buhari da jama'ansa. Kowa da wani fati aka fito aka haɗa karfi da karfi ya za mu kwace wannan gwamnati da garin PDP. Haka kowa yana da ubangidansa ko kowa yana da magoyi yana da kowane ubangidan kuma da magoya bayansa. In ta hajiya fa ka sani daga PDP da shigo APC kuma tare a ku suka shigo APC kuma tun tana PDP ba suke tare a ce ku. Ta tuma ba ta fara ma siyasa ba. Ta gane ko? Hmm. A cikin ubangidanta ne. sannan da aka zo aka yi nasara manyan nan za ka ce za ka ɗauki minista ka ba wa shiku ne za ka ɗauki minista ka ba mu kunkwaso ne ta gane sun ga sun wuce lokacin to mun yi yanzu kowanne kowane grup kawo jama'an kuna sun kawo jama'a sunan, ita hajiya Allah ya sa ta samu kar ka manta fa ita karanta ta rawa a eh, wannan eh, wannan batun da kawai duk kowa riga san da wannan magana shi ne menene yasa eh. tana minista karkashin Muhammadu Buhari kuma take kamfen a wannan daban ana kamar tana da abin da tura ke cewa divided loyalty kamar wato tana son gida tana son daji a'a ba mu ganin divided loyalty a ciki ka gane ko abin da ta maganar divided loyalty ne ita ta samu kanta ne a ƙarshen Buhari tana aiki ma Buhari amma maganar ra'ayin siyasa a cikin APC tana da wutan gidanta. Shi ta fito babu munafunci ta faɗa idan ita na ita ita ke ne ta ƙarshen Buhari kuma tana aiki kuma zai shekara hudu ne daga yanzu zuwa tun tana shi ne tun tana nan ba kai shi ba na ba kuma gane ba aikin ka bai gane ba in a cikin aikin ka ne aka samu ko ta yi wani abu na munafunci ka gane ko ba wani ra'ayin ta faɗa ba tana magana fa idan an ga don jinan ne ba don jinan ka ai wancan bariya su da yayi to amma Abdullahi Aliyu ka tana barin gare ka hmm. daga bangaren ku manyan ku da ƙananan ku kamar da na maka irin su Solomon da London sauran ku suna ta hmm. kira kirayen Muhammadu Buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma ita da kanta ta yi murabus duba da abin da hmm. ya biyo baya ya kake kallon wannan kiraye-kiraye da kuke yi a halin yanzu To Alhaji Hassan ni kafin nan an sa wannan ina son ma shi a kakura na gyara. Gyaran da nake so mu ne maganar cewa tana tare da shi a turakin Adamawa kuma tana goyon bayan shi ai ba sabon abu bane ba a 'yan Najeriya. Ban yi tunanin cewa sai ta fito ta yi wannan za ta ƙara da wannan ba. Kowane ɗan Najeriya ya san tana tare da cikin Abubakar. Kuma kamar yadda cikin Abubakar ya kawo ta ai su tunubu da sauran 'yan takara an ba su irin wannan dama kuma sun ba da mutanen su amma ban yi tunanin kuma har yanzu in ba kuskure ne ba irin mutane su bol Ahmad Tinubu su Rabi Musa Kwankwaso da sauransu yana da wahala a ce ba sa takara ba sa da sha'awar yin takara kila a zaɓe mai ba kila kuma in Allah ya kaddara shugaba Buhari ya gama takarar shi kaga kenan shin shi a ciku abubakar daban yake da irin su bol Ahmad Tinubu ko ko su ɗan gidan a ciku abubakar sun fi 'yan gidan Bola Ahmed Tinubu sun nuna biyayya ga Bola Ahmed Tinubu ga Ubangidansu. Abin da nake so mu gani a nan wuri shine ita Jummai Alhaza Mama Taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari. Abin da ya dace shine ɗinta da Ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban. ɗinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki kuma wanda ta fahimci irin kujeri da yake da shi na ce da Najeriya daban daban saboda haka ni a fahimtar ta yi wannan abun a lokacin da bai dace ba kuma ta yi wannan abun a bisa kuskure babba a matsayin kalin da cikin manyan jami'an gwamnati ina zuwa abdullahi eh kafin ka ci gaba yanzu kuwa bangaren su ashe wata gila za ku so ku ga cewar maman taraba ta fito ta nemi gafara kenan ko yawwa abin da ni nake gani saboda ban goyi bayan shugaban kasa Buhari ya kore ka ba Abdullahi Alabara kana jin mu eh ina jin ku to kaga su mutanen Buhari Support Group suna ganin cewa ya kamata ita maman Taraba ta fito ta nemi gafar abin da ta yi ko da kuke ƙarƙashinta za ku ta wannan shawaran ta fito ta nemi afuwa To ma da lagai shiko malamai to jama'a iyakacin abin da lokaci ya ba mu damar mu kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma rana wato yin Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba da wannan magana din. Muna gode su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina wanda ya shirya wannan tattaunawar ya hada ta ya aiko mana ita daga can Abuja. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington DC. To ma sauraron mu a muna aikin gafara ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba sai dai a biyo mu a shirin hantsi a ji sabbin shirye-shiryen namu kamar yadda muku muku alkawari sai Allah ya kai mu.